الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذر أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى أما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تصرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرحوكم رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين وهو الذي أنزل من السماء ماء لهم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لهم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته inanna bi laugai safin shi bi ni ramadan ijira annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kuce ya kubai ta turi ti bi ni mai daidai ce ne ya tsawata ba ce ya ba da ina na nga basu ko nga gana karatun suratun nahliyo sura na gaga etiye fona sura na dai sunnu daga ayayen adani duku bawana ba na su koya labari etiye fona wa auha rabbuka ila nahli an ittakhidhi min al-jibali buyuta wa min ash-shajari wa mimma ya'rishun sura na makka cura ni muhammadu e eh, ba futu da je ci cin ruwa don gayin sura ya da ni daidai a cin zuma suratul kafiyo na masuratul kaf zuma suratul ghashiya ka cin wani a ci suratul ghashiya zuma suratul zariyati suratul aqaf ngama ci shi da ya suratul dariyat babu fitu da yo daga aqaf sai dariyat sai rashiya sai kaf sai suratul nahl sura no gani sura gwe ibeniyo e ba fitu da yake kabo adada ya da fi bona e shi tsayin ce tukuta pataki karatu na sura na lawai na ngayi karatu ne yoga sura na jati a alaihi sallallahu makka wani mai karatu ne ga mai tawhidi wa Allah Allah waji daidai Allah waji burugi bai bada so min sura da ya da bayani tiyan uluhiyya Allah kelele Allah gudun bai sunu goyi a wani. mini sura ya da bayanai tun albafu wal nushu ikire kiyama ya tiya ikon coco na ma dalilin cire zai gubati ikon coco na ke ji da halittar sama bikin yi nan ke ji da halittar da jikin buka kayi nan ke dujina ke fati jina ke bene <clears throat> na su kwe bi bena bene ji wani yi takin kwana be ya nuwaji na je da zaɓe te bi da wannan ke ba gani be yi tsohon gina sama yana ɓata wai te kudura ikon allahu ta bari ko ta ala adami ne na ji su kwa gudu a idan da sura na wani mini bayanin sura na ya dai tafkirun nasi natija al-kufri A akwada wangi za tukwai tiye na duniya jike bayan kafin kafirci na zage kama nage ci daji a su ko ti ne mufi ba kya duniya jike bayan lamarin wucin sura na ji bayanin bata da ya babu nan su kuke la da sallallahu alaihi wasallam da sura nan ta fe ba wi bayanin etike mun ji wazi jinan <clears throat> Udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mawizati al hasana ba ta bayani da fi mini nan da na uku bayani dan gurkwaye kana e ba su kwa duwa wi bana da kabiyan sura na a iga da da ba kujijin bismillah da suna Allah ya ga da karatun ko imaja imajuya ya fito su ko to tuwi bana da kadanu daga idede no su su ko kwade da misun yana su ko tuwi mu ya asikiya etulogari biwi ko chon ni ko to da ko ya ce da suna Allah wi ar-rahman itsune na ne mai hukunci musulmi ga kafiri bari yi wannan na mamini ya ji gunke dan ar-rahim wa man la mai gunke musulmi ne kafiri lu ba kuke yaro kiwo أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى أما يشركون Allah tabaraka wa ta'ala ga ata ba lamarin su ko da bayani kiyama na kafir ne ce ga mu be mu be mu be na su ko mu da bayani man zige ne su ko kwa mu da bayani ne wa tsoba ebugo taji di su ko do su ko lai da ni lalo ya kafir ga ne zai ko bi bi biyu yana gina na gane gurbe bibiyoyi na mutuwane a cikin ma'ana wato bane gai ma'ana ya ata ubiyani kullu atin qarib wa kullu qaribin madha aw kullu qaribin fat aka ga ganye biyoyi bi ga ga wato ba amma ga ganye to bani to mutuwane kuma mu gani sai bugu a tamurullah lamarin su ya to ba alkawari ya kiyama nan jina biya zaba nan wa kuma yara na jini ba ne ba ta mutuwan a ga Allah ta bar ko ta la ja amfani gan bel lafazi ya ma di ata in bin ta amfani be mudari ga ga ya ja e ko da bulu ga ga wato Tanzila tanzilan tahaqquqil huquq manzilatan wuku ikoyin na wato adada da ji faruwa na tutun labiya ibo shakka na da biyu ba na alama alagbogbo gudani galon ci na amfani ba lafa zai ma zai a ta amurla lamarin so ko bai gudani gawon ba bai lamarin su ko hatsu ba so fili ma duk da amfani bai kyau a bukan da gudani nan aya ji da bukaka su kwagin lurbe ya ce lafazi ya kurbu ko iktira ga su kwagin da amfani garbeyo ibn gabulu gaga ma'ana a tana na ma'ana wuce yi ga yau babu ibn su kwagin ba ne ci yau ga ittar mace sa wani shakkar kamar banda cewa ba lin nasi hisabu wa hum fi ghaflatin muridu ba da yo ma to ba ma to ba so ko wọn àbẹ yìí ti na ba bọ ní wọn kọmọ àná wọn gbé dé bàtí ó di na ẹnu wọn ipa bí wọn nínú ẹ náà wọn àtọ bàbá yọ ewu kura ló lágùn wọn lè gbó lè ká. wọn ní tòun àzìfọ tìlẹ àzìfọ lẹsẹ rà hàn mí dúró láyé náà gbé ní bá. so kí mo jà fani bẹ lọfọsí ìtìrà bu iná ti kọ́ mo jà fani bẹ lọfọsí ebogo fala tastajilu ega die be bibiwima maziga damiri na da fala tastajilu wona wa ta sai sa da kuba ko de wodo wudutu amurullahi gana ata amurullah damiri wudutu la maruci imana ega die a azaban kiyame mere zai je da za ba su kogon fubiyan fubiya wala ta staji lai ga ta yi mare man da baga domin nunutu mudafu lai na gaya da akrabul mafkuro Allah fala ta staji lo e ga din Allah ya mare e ga din Allah ya kuma gobe azabu gobe kiyamu ma eh ina agai za mu wani ko wani tsokawa sai gbogbo ki dalili na ya gaga fu be ya mai ya kowa wa bukatun ya ji ciki wano fala ta staji mu ga ji Allah ku yi man ji ga ya gaga e ga ji Allah ku yi mu ko ga ji be bi be azaba su ko e fa kiyame ma ma zangon da ga ruki ya mu su fu bema ga wasu sai ma ni wa ga wasu da ni ki ya mu fu bema ke nawa da kafin de be ki ya ma to yato musulma wa ni de be ki ya ma fala tastaju e ga ji so koyema subhanahu allah wa ta ce wa ta'ala wa malatu amma yushrikun kena kafiri kafin la pamba duyi na duba ba <coughs> ne ba ni da mira na da ba ne ya ghairatu domin ne da su kafiri zina ebonin musulmi zai iya e layin fasu kubaca so ebogo subhanahu wa ta'ala amma yi shirku su kwali tsakatsaki mala tuke na kafiri ne na fasu kubaci na na gani kira ya jumhuru kira da bai hamza da kisayi a ga abuwa subhanahu wa ta'ala amma alikira na khitabu zizo, obe ya kufaru ya mushirikizi. ye mushirikizi so kwani tseke umara tukene lapu bachina lugwa so kada zai tikira na wada tune bani atamurullahi fala tastajilu aga khitabu fala tastajilu bata yi to muslimizi to kafirizi igati azaba so kwe kudema igati so kwe kumbe azaba amma subhanahu wa ta'ala amma tushriku kitabu ba ga je kafiri ruhi bani musulmi zai je shiraku billahi so su kwa ni saka tsake umala tuke ne mushriki ya lafa su ko bacin ينزل الملائكة من روح من أمره على من يشاء Na yi fahimtar aiki a cikin al'amuransa, na yi fahimtar aiki ya saba'a masu ɗin shugaban ɗin. wata alamu ta yi nasibin mala'ika. Wala mu ngadin cin mala'ika jirgin ya lau a yi biya a tukin. ngajin tuntun shike yau bai guru gani bai rayin yau ina bagan bai ruwa wani ngai kiyo <coughs> ngai wayo wayi gayi rayu su kwani mutum malaika shike mutatu shike bai wayi ngai mana mutatu jikin bai rayi ra'a ato bai rayin yau rayi eyiwayi garayi kujibanda chibwa ebwana wongayi wayi gayi rayi teyo rayiyo bimana wayi gayi yengitiyo rayiyo kemina yengitine yengilo mina woyi yengitiyo na kapacina ati gaga wayi yengitiyo yo? so daga nan yengitiyo rai na ce nga rayi ngayi rayi wato ngayi rayi teyo rayo Allah tabaraka wa ta'ala kuma ba da jinin suratul anbiya yau kul innama unzirukum bil wahyi me yayin nuna bil wahyi abin wa'ayin na wirayi kimbalo su kai ga ya goro da ga an biro an da wula illa ana yi ya to musulmi ya jike annahu la ilaha illa ana mu ci da bone gawo ya gine muna sai mu ci so ko fatta kure ko bai su da me asa de wa yige ji inzaru an anziru eji wayi atumi latu papaya za wangizi be wayi to gana bi wayi ge ji inzaru wala wa wani da ga asa wayi magayi rayu da su ko ga buru kulina ma unziru ko bil wayi man ziga ya gaga an an giru annahu la ilaha illa ana fattakun ma'ana kaulu dabo e ba misali ne kya ga su ko ci malaika ya a to ci malaika ya shike biya tuci de wa yi non ga yi rayi wannan e ti lamari ya mutu su ko yana wani kpanu wani cha zike biya tuci na ga bo min wujujo ruwa tuci na eh sakon wala no ga ga ba an zero e zawangi wazi e ga tupa so manuyi e da tupa a gaga na la ila illa ana zan da ci da wuna sai Allah fattaku ne gobe su da Allahu su kura yi tunatu tutuci tube sako da jinna yana tuci ne jibi ɓata da sakonni ga bibin gama ila ila lawo. na fiye ibada daga ba za mu ci allahu bai ta ibada ya allahu goge ƙurani eh? <clears throat> ga yamin sura na bada miyan guro walakad ba afina fi kulle wata rasulan a ne budullah wacce ta ne budullah ngai illa allah is baati ibada allah wa shal bu tagut ngai la ilaha la fi re ibada da ba ni ci nya allah wa mhm. falam qassamawati wal arda bil haqq ta'ala amma yushrikun khalaqa al insana min nutfa khalaqa samawati wal arda bil haqq oh. so ko dai ci nya ni ta san ba ji to ci gaskiya wala uje ci zo ta ta'ala su kuma tu amma shirku na ke na kafiri da lafo bace na ruwa ke na shirki da lafo bace na ruwa. na luwa <clears throat> aya na Allah tabaraka wa ta'ala un baya alitta bana mu je sama tokin nan ke ugai dalilin nan wa da istiqaqu ne ba da na ciya wa ni ta sama jiwa yake jiwa majuje ci gaskiyo egogo nga gbonyina urujina jina ruba bendun do qur'ani no jina don afa man yakhluqu kama la yakhluqu ngba wo so kone ja ditta cha go ya huna je de istika kuno de nune ya wuni nono wi kwaci bo muga jali tayo ga ya yi ga ya fi muga jin do da yi ya yi wa nasu dir balakum batul fastami'u la inna alladhina tadawwala min dunillah la yakhluqu dhubaba wa la yajtama'u la dan je ga ga mu fata muta Allah wa no ji ni wajewa to dan mutane tawano ku yi wa sai gogo su ku ga jali ta sama ne to kinyo egbogbo mu ga yi tuna kun wuno takataka ke na lafa wa tuna duwa خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين خلق الإنسان متعدد زوانج من نطفة daga maniyo ga mutane ta zawangi ima na zuriya na bi adama ba ta ga da mutuwa na bi adama ba a fi alayhi salam anake bata na manila bai jo kalakal insani min nutfa fa idha huwa khasimun mubin ngana <clears throat> na bebe yi zo na mun waji za na koke wani khasim age ti sigatul mubalagha nga ga mukhasima khasim za na koke ne mubin mai ila latu da kiyana. mai jina da tsanani yake ya suratu yasin awa lam yara al-insanu anna khalaqnahu min nutfa fa idha huwa khasimun mubin ngba za wangile ya ijali tuna daga manibo ijali tawoni muchibaza za daga ngo kyo ine mnono yeso kona jali tawo kuinwa emi tawo kyo wa daraba lana mathala wa nasiya khalqa qala man yi al-idama wa yaramim kul yuhyi alladhi anshaha awwala marratin manzi ko ga caya da lo ga fai fai za idan ke yo a ga idar fujaiya ke ya ni ta ji daga mani buwiyan donda nga gini tantano nga kwifi be kewo fai za huwa ibe fujaiya ina tuye be zayano be gini tantano biyo lokacin na tuye biyo na ina so ko tuye beza zawangi na mutum ba duya wai gbogboyo ya adana wa matina adana wa yina su kuce wa ladabu a wuce da kamin al'adam mun ga zane gidi tantama wa shi ke nan waya kuke kago da bayani wa da bayani mulki da bayani wa kuce wazi da na ciki ana kare su ko cin mun kunwa ma ne da fujariya da wani wabe bayan da ci yake kuna tuye da wani ana والأنعام خلقها لهم فيها دفن ومنافع ومنها تأكلون aya ne gaba na ce masa ma Muhammadu ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa saka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi kaffi ga annabi zai ce shi ba dubu wani albarka fondoci mun fi mutum fi ba da wani sun makala wuce ga gaya kuhun ta ala. bima na ma a disi kursi bi Allah wa tuna la tuna ga ibna adam ya wuge annabi adam A ata jizuni wa ya yi kuma ga gami ba wa kada khalaqtuka ni magajani to ni magajani tawajin ya mithli hadi bene kwaton kwaciye na nano kuma na kin na mici ne fi gwamgwada na a ciga madina na ajin wanda yau eh gbogbo mace ne wato biyu ya bana mace ne tina agbawa amma mani tina agbawa hatta idan sabuwar tuka bai ci na nawa ya ne ta waje daidai zana fa'addar tuka eh mashaita bai na burdeka inda ya zana wani kuma kudin ce ya ji girman kai na wani ardu minka wa'id alalimin <clears throat> mutuka take yawayo ya kangariyo kinci da wace mai rufe tabo fajamata wa manata wai je kuye kan wa mai je na kuye kan nan laka tana kazi mutum pe hatta idza balagatil umku wa ta tefa ni na da lokaci na rai ga betu ba ko ore ajiri da ga wani kun ta kaga ga ga ta saddaku ala wa min kaza ya wani ala kaza ya wani ala kaza ya wani wa anna awamu sadaka lokaci wuce wani lokaci na kusa da kawo so a hadisi na larike da wani hajjin hotun sa wani lasa dubata ma hotun sa yanzu mai lati sa wani bai arziki duyu kan in ka arziki da kuma ka mulki hanyar a lega ga ka kasu kwanda da goma ma ya fara yi ga yin wuyo in ga dole da ba nan in ga dole da ba mutu na ale ga gantu tote mun kun waje zai ka na tara ka jin wajawa sai mun ga da ji mu cike ke wuga ina mu ne na eh mu ya ci mu ji ke mu ga rayuwa ne ya kan ga kan waje da ra ya tacho ene mu ga patin ma faru mu go mu ya daji mu ma jala du kan ga wani lokaci ne da lafiya wurin ta sarka na waje ma fa ne na mutane <clears throat> a ci shiga tafsirin kafirin da ke yau kyau والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون والأنعام wani dabba ce ya matsi ya koyi suki ce da ci kuni kuni na a kan shi yana da al'amu a to ya bani sa fi wani ya ji jalo a rubuta ta yi bi ma'ana ya babi wai babi wai a ci kuni ya ci a caji mutu ta yi wai babi wai babi wai na yi nan rakun nauku eh, nangi nangi gan ci a ta a kpaguwa a dai nangi musuru a madai kin gbagwa ndị ochie baba iwe baba iwe so acha aja alụ ọrụ beni sakai samani ya ta so abịa gị gara na daba kuchota na gangwa ya nkali filo ya eh, kwụnye baba nan kwai ba bai wuri nan yi busuru bai wuri bai nan yi kin babba bai kare wale kuta tara mu su ko ga halaka hau ga jalitta yi dabba na kuma yayi yau eh? <clears throat> min ba ku dabba na zo lakum fiha tifun yayade ene ga kan efe e na ene etifu ne zabe wa gongo waji waji istifa udon e eh, ba ko ba fi ko wo ti wa wo na di ma na ga fi ya na we ga so mi ya na na be ne wo fi a titace na wani bai dabba na ji ɗan yi rakun ɗan yi nango ɗan yi nangizi ya yi jamfani gani bi mai lacca ya wafe ji ya ce na kumfiya difin ya yi lade igwa kan ya yi da amfani ta gani bai ɗaya ji wa manafar ya ma je ke da amfanin gaci ji bai dabba na ji ne da mini neman su kujaye nan kun ji neman sama da ke kawai ha. ntini mai da yaki an ne yi dabba na zima da mina ko mina amfani na dabba na zima da gai gaga ya da madara zufi ya mai jatu wa mina ta kulu da mina zima da shi gina a nan gaga <clears throat> mu ɓata su kula ta alalliyayi ya gi raku ya ginan ku ya ginan ki ban da amfani madara na siye dana ban da amfani ne na siye te isirati wafe shi ne kyoko ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون ولكم فيها جمال mini dabba ga yoma yake da jama'in isa hina turihun lokaci ne ga la dabba ne zai lo da ne da ne gishi na <clears throat> ha tuli turihun a tubi ma'ana lokaci ne ga la kije shi daga da ne gishi wani wahina tasrahun da lokaci ne ga la dabba ne zai tiya lokacin da na da mai gina agwa kpata dabba bani a wato gawon rakun na kpata wato gawon na gidan burkon na wato gawon na kwan na zo ya to na juma ya ce na mai giji na ya to a kun ya sa ciwo ya ji tabbata eh, ciwo kima na ne yana da ciwo ya dukiya ne bukatar da ziga da kiyaye a da amfani ziga da bayan ya so asiri no ya da bayan gida da mu ciya wanda ya da yana yaji amfani gani bayani ya sa asiri ya ci tace yana cikin ruwa وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشك الأنفس إن ربك لرؤوف رحيم إن ربكم

kai yira kun da je fakara da ya tuka eh, ga ya ku kara na ke tuna jigaji e ga jiwala ga illa bi shikil anfuso illa bi bi mashakkatil anfus figar alquran sai bi wala titace wala wala raye jinga ya ci muci da kara na jiyo amma idan ne da na ne ya fadiya ya to fe fe da zai fi fa inna rabbakum la rahim lalle to ciye etu ya gumuro yayi rahimu wa etiyewu rafatu to rahmatu mana niwo kyuko والقيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون ما ينار الخير اجب عن التالي بابانا كي agayi pakari ke dabbaji da buru fi sauki yayi gaji wala mai bayan zane shi ya dame shi ji nono ayan nan wanda shiru ya wuce layi gai da inci wuce ne a pakara ke dabbaji nan wuce la misali bai gato fakara da ya faki dabbaji nan kuja halin itlaqu yare ne kara daga bau fatina ko ga a dalilin klafiya karanu dabba na ziga launa nga wa fafiya ga fanaga ci a kan gwada fata wagan a ga kila wace a guya wagan ga sokoto na yi fagari gyawo wala da hujja sai na umar hmm, radiyallahu anhu yi wani zanen ce fakarake dabba na ce kamar dabba na wanda wuce yi gana wa dubula da sai mu dubula da ga tahmilu ala ba'iri kama la yutik ki bebe wace na karatu dabba wai ra ku yan wai iri karana ciwa na wano fe ta fe ju bulala ngala abu darda agun ibe ra ku yi sun ra ku yi damun wani fe gaba ra ku yi ya damun la tukhasimuni inda rabbik mi wa be gomo goji kya be min kun su kuba ebogo ono ila wona ganda ipatuo niwado na karantuo na gachiona wale nane rugwa daga musulunci mutu ya dagan bi hakkiyar dabbaji ha musulunci mutu ya dagan bi hakkiyar dabbaji amma eti tsariyo na ankali alawo na mutu ya yi wa wani misali bayan <clears throat> eh, zaman ne igai dai abe da red cross ko kí red cross ẹjọ́ wọ́n tó kí wọ́n tó láfíà yán zawangi agabe da blue cross ko blue cross wọ́n tó kí zizọ to amma e ba tu ta ki dabbaji ratin ne nasara da ji wa wabo e bona lokacin magana da ake dabba caji har wace dabba na aji ya yi wulaki ya kibo ya zawaki ko kuma wace ya yi darja ta ce zawaki wani na na yi mawa ko na na yi mawa ko irkin nan ana su gara iza ta dukiya ba na duki lokaci ba ta nan gurga da hanzu da ya shigi mu ko ala ya danji mu wani ne yi mawa ko na yawuka eh ebo tsanani ya goyon dabba na dabba wa ni na sare wa gugu wa gugu ni fu dabba mu ni mu da wa zawangi wa zawangi ga ke ba gani ne. wale nono mu yi ya kan gogan musulunci wa daga a ji dabba ji kuma amma musulunci wa daga ala dabba za ta ce zawangi ba kai ya ga nun ba fada zawangi ba tana ta lawa ya za ta ci zawangi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ga ga iza iza gi dakhalatil mar'atu nara fi himratin iza iza gi ada we no fo kiyamu ki jo ge boda gi no kachichi no wada gi kan chichi yo ga we pa hun da pe maja utiwa umai we ngi ci ja anabi ge iza gi na da ne boda gi ta sa musulunci je daga ga ake yadda ba shi aga pakara to ana ga cha na amma uci uba ba shi kenan ala dabban na da ala ni kirgi ba bi zawangiya jeji wuyo e ga yi babba dabba wuci tibi na kubi wuyo da na da ko to ala alawa ji ala wa no amma a daga la e gibba e ya dabba ji jeje bi zawangi man jeje adalci walakad karramna bani adam kyuwa والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون walkhaila wani da dogojiye jalbigala da alfadariji walhamira da ta tagiji litar kabuha su kujanin tayaye ya twa wa zina a da ba lafinin faya ya ce ne hukumai laisa wa ya kuma kuma da talimu su kuma ke jalin ta yi mace yabe na jiye da fi gani amafibo mun ji bayani gana su kuma wala khayla na al khayl ismu jinsu ne dan ci ya ta mun mufradi amma ba kuma ji mufradi da min ku ni wa eh, wa mufradi daga ba ko gana fatu eh? so yele do ko jiye wal to al fadari wal hamir to tata gizi da tarkabuwa mina amfanin boye ya tetu wazina zina fenin baya yi abin ma maliki lafa su haya nan ga daga nan sakwai ga litar kabuwa wazina na a san jalalli na ya gina karface ya dabba mutatan nana iga gina karface iga gina kayan dokuma to yi alfadari to yi ta tagi bata na kazi ziyara mu da bai ma maliki ya bala su kuga ni tarkabuwa wa lara ko ko bai na wani lake ba gani be da gari da hamiri ala da aramu ko bi gari da hamiri waji tabbata ya basun doga a ramu aramu yi gaji ga alfadari ne ga ta tagi ya go shi ma ya wa ki an ko ta tagi ya yi shi ma a <clears throat> ah, jumuru ha? to ne dan ra'ayi imam malik ma ji da bayyana abu hanifa tuzuma ita fahimta nan ke a kido wa kinu yara mu a gi alfadar a gita ta gina jiku yara mu a kido ku amma jimurai mai jiga a hukunci doku an kirbe guba na kenan ebe na guba na kenan alfadar gan da ta ta giye yammi waji tabbata ba suna gaga gyama amma ban da dokwai <clears throat> ɗanan masu ko da buba a nan ga iya tunye fayi da ya dabba na shi uji hukunci gigi su koyar la'aya ba balantana ta gaga ga ne tutu ba benin kuma na kina ba amfani da ci da baya su da tun amfani ku ba yi mini ya amfani yo uji ba ga ji waya ne ziga ne ya ba da zai za a iya kido ko wani waya hadisi na bai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yau Khaibar al-luhum al-humur al aliya so kunna Annabi sallallahu alaihi wasallam nan ifwana Khaibarana Annabi nan ga ga gina ta tatagiye mishima wa adina lana fi luhum al-khayl amma Annabi yazni jarigai gina to koshi Jabir ibn Abdullah wala hadisi bai hadisi sahih ga kunna na kudu lullumar haida ala aji rasulullah sallallahu alaihi wasallam zamanin sallallahu alaihi wasallam ya jafe gido ku shi eh? hadisi ya ji tabbata da min sai muslim bo hadisi ya isma bin tabbakar mun ga fajazar fajazar na farsan izu da gwamnati zamanin shi sallallahu alaihi wasallam wa kunna bil madina kan ga mai da madina wa kanna wuyi mugi to abe kima yara mu na Eh, ga a ta madina gara ku zuwa da ake a nan maniyar makaya <clears throat> saboda alan niyo ne za gido kwanan aha <clears throat> amma kaga wajibi wani za gido kwanan wani wai fi wace eh ji da boya lalli na ya gina mai wajibi a ime ya ne eh, yau misali na bayyana mawaci ko ya shek ah, abakar siddiq alai baya su kudu mutu gafara an tufe ga yi gaga na kanka zai yi wuce yi barayi so daga na bara ga yi ginin zara ma na shi kenan wa daga da bugu ji bara dole dole wajen da duniya ta ci bu yo to doko dan yo na gina mu ji dole a danu ban ga ne rugu danu ga yi ji ta gi wani rugu ji ba tun da miliyan bai wani a eh ji dabo kabila da ta giwo kabila da ta giwa aha bani ni benci ya gi kwankwawa an jaja kuma bi mu rogo eh epa igi epa wa eh ife wala ban bisa ga chinese ya ga kana yabo ga pata ma mugaye na kabishe mugonyo she na mo misala ke na kawo mugonyo tiga aye ko don gambo no don kuma woji wo na mo ji wa ni tuwa ko tu kwa ga ha mu yo ba a ka tu ko do ko yo muji wajibi da na ga ji wono me ba mo bu yi gina mu ji da no da no ba no ruba amma anan ne ti wo yo ko hadisi na da ta tuno in ku ne ba mutu da ra'ayi ba ni nassi da bai nassi mai katu dilala na Katu subut katu dilala ebo ki bo nassi na jibata waji da bata hadisi sayi ayo ebo waji katu subut dilala ma ke atula man ji a ke na bayani bai na wuga bai bore na ne bai alen yiwuyo na gina so da ga gumu ne ba kira ta gido ko mun ji dai ja da na bonna wakati tafsir ibn kathir ne wala hadisin da ci yayi hadisin wala yana hadisi sai ga wuce mu da min masnadi imam ahmad hadisi na diyatul kalbi la bayyana <coughs> ga ga ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga ya rasulullah ya wuce ci soko ala ahmilu laka himaran ala farsa ala farsin fatuntiju laka baglan fatarkabuha ya rasulullah min ne be wadaye be alfadari yatu annabi da baglatu alfadari yatu to da gano ma za ci wai wa alfadari no wa je da mi mi latatagin tudokwa ni ga latatagin tudoko bada ba be dokwe wata bago ya da alfadar ne na da wa fe da tuna wani fene yau bi ma'ana tattali ta ake ba a can ma alfadar a na a ga annabi ga inna ma ya fa'alu zalika la ya'lamu na da niji mai jaci na ga da niji da ki gawo a ga to ki annabi ba da niji jaci na a ga da ki ne wara na ga jijaci na ta ta latu da dama alfadar na aramu yo a ga annabi ya ji nufi gaga daraja ya doku wacin ya alfadar ibo e ko igalla raku igalla ta ta gidan mutu doku a to wuce ba de doku e e ya bude goma alfadar ma ma ene ya waza na wuraye na lakubin doku bai na ibo na ya kudin doku ngai cinwe yau ngai ne da fana ida ta fani kan bai ti ja da wani yi ga da alfadar ji ki ga jo cinwu darju kuya dokwa zane shi ke darja dokuya na bai waye kuma alfadar amma da jina waye kuma dokwana wani kan na e yau so annabi sallallahu alaihi wasallam mun je da ya amma dalil na wannan gwana dana yi ga ciwole na so ba ya ga yi na wa laski a yi ti masala no na Allah ta barka wata da ga yi ga gan <coughs> ah, ibu banu wa ya khluqu ma la ta'lamun so kuma da kike a tubi na so kun jari ta dabbazi jari ta tuci ne ji to yato da kike ah, na ya khluqu ma la ta'lamu mujali ta dabba zi to bi ma'ana ya tuci yayi to ne ya ce da kiyana hadisi ne babani ne bai da biyo ma bayani hadisi ne babani ga nasa da alaihi ga zane je latitagi ce tudu ce tuba bai dokwai ba da ba ma alfadarina zagaje etu yoyo zane shi da kiyana a ganga tsakanin bani ashi muje bani ashi muje na nasu da salam ta ta ta gona adada ku dokwa annabi wa ga da ku dokku in ga mala wuce wuce ya yi fugo be na la ku dokku ne wuce na la da fadar dokkuna to su kuce ga yi ga ya fulu kuma la ta da mu mun su kuma jalita inda cinaji eh tuci ga yi ya yi yi mata kika babu ga mala hadisi sai musu yayi hadisa abu huraira ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga wallahi la yanzilanna ibn maryam hakaman ajila ha jikuti bi allahi annabi sai maryam wa da ciji jage mu wa da ciji kuma ka shi wa shi a hakaman ajila wa feji hukunci kuma da adalci mini ya hukunci ubo wala yukasiran na sami ga cross zuya lomi shafi da ta amfani gauraya alamaya addini a anabi isa wani anabi isa gawa ke nanaji addinin waya gusu ya wala yaktulan da khinzir ma fe kuci nuluwa da kuci mutanen haramu yau mutanen ya ga aja wala yad'an da jiza mu ga wato yawanci ne na da jinin wuciya eh, wala ta turkan da kilas ya ci mai gabanin da rakun na jiyan ciki ya tuna ya gano ba fada ya tsa alaiha adda na da zata tana wala ta daban na ashana wata bagot nan vuwa da annabi isa ga ci nan goyi ga ku ya bai wada wata hasu ne ji hasada wani kowa ne ji na hasada fata wuce a daba biya wada yudawun na ilal mal ina fe yi wani ya ebe ebe go sadaka ya wada na ebe go fala ya kbalu ahad adada na gwana wakaci hadisi ne ne ki ma hali shafi hadisi da bai wula ba ne ba wani wala tatrukanna alkilas fala yas'a alaiha rakuyanci gizi ya ga lugwa zandon da twa bana da shawatu forola kwana to su mai ma ya jamfani da hanya a shehu shankitin ga lole nane lugwa na su kuga ya ga wa yakhluqu ma la ta'lamu su ta halitta yin duci na ziyarci da yana a lokaci na ga dura ku yin cikin na a alhali lokaci wuce ɗan ya sa da tun a ca dura ku yin cikin na zigwa daga na rakun yin cikin na ga yi ne dabba ya rakun na zi mai tugano a mai lalu bana to ya da tun ya wuce ya ɓaya lokacin annabi sai na figo tuci da ya ɓaya kuma jami tawo ko ni kallo yau iga daga mota baburu eh, eh ya fiti eh yaki bata nu da mini wa yakhluqu ma la ta'lamu eh tuci ya yi da su ko ta yi magaya lokacin ya ci wa ya nasa da salam adaya yi make shi ba na na yi ga wagaggan na ta lokaci annabi sai na yi gaya mujiwa wani ka ce lwana technology bebe e bona technology lazwa ene eh, malaika ku lazwa ne yi musulmi ji la yayya yayi madabo be so wa yakhluqu ma la ta'lamu so ko je tuci ne ci da waya ne gaya ne ma da gaye ko ka cuka tun ba ne so ngala man ga aya a hadisi na nabi labe ti nabi sau ci gaba da tatrukan da kilas fala yasa au fala yusa alayana wi alamun min alamin kuwa mujamini ya ina nabi gabu ya gabu na sokolawa nabi na mai lata ya ne na na yi mafi na ga kemi a kasa sai koyo bi na nan bane da ne yi nan lokacin da ake ba buya ake kekeya ya ake masu ake mota ake hafitiya ina na mai ya ne bata ma mina halittar su kuma ayo ina mala mina halittar su kuma ayo wani zane wa rai rai gan gajin wani kin lajin wani ka su ko ziyu fusa na wajuno allah babu mai ta amfani da wani dawo kin yi su ko so hukunci bata ya su kuyo eh wọ́n tí da na tsara cin tí wọ́n ko, sọ́kọ́ yàkùnlùkù máa ta da murugo lónà alamu yomi alamin nubuwa wai za a nisa da salam da gari gari da su kula wunan magata iri da mata da nan sai bugo technology la zo ai bane musu la yayya kuma bushara da bai kake tune ne ga ne da zane ga lokacin nasara ta mulki uka ne da zuwa ne eh ebona manje ga dunya yi kan dondo a ga almulku ya dumu ma alkufri wala ya dumu ma zulmi mulki ya ji da wuma kai da ga ji kafiri ci kafire wanda ga wasa ci mulki a kai biyu amma da na kafir da na mulki ci wa ya zalunci na mulkin na ci bana wa ga kun ga musulmi karara bani wa tula ya kemne na zai la aminci da ya boro ya ci na kemne ko da zai ya bai to to ai aiki bi adalinci na adalinci wuce har gagwani diga wai da gagwa wa gagwani nasar na da yacin da kun da kai zokin babu mun jiyan da ta zalunci da kun da kai zokin lagwa su ci fe ci na ga ya da mana da sara ji ga ci da zankata a to ma ya zalunci ni ifi kiye ga ganin zo ba a to da dani e gya zane zai doki wuri da nuno ban zare wallahi wallahi zalunci da tsara ne eto ego wato binakun eto su kuma ya eh fe chule ma yi be fotiya so ko ga hukun chuji awuza za ko chepon buda wa wa wa chepon buda ba choro eh aki azu gufi kiyo musumi zo ifi hudo yi iga kema ah so kwa ya uju ya fe chibale ezaga ya zalunci ji an tabbatar wajibansa ba mulki kuma daɗe وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر الله تبارك وتعالى ga mutum ga bayana ji ya kasbu sabi ya ekwe gboro na ekwe gboro mutum ga yi tuna mun bayani wa jina asiratul mustaqim eh? wa minha mine ekwe zo madama na zi jayiru na ekwe na ya pan ta gboro na a fake ke gboro ruwa na mutum su ko ga mutum bayani wuce jajiya yi ya ekwe ikpiya bayani su kuma ji yayi ji suratul anam ne su ba suratul anam eh? wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili eh? wa anna hadha sirati mustaqiman in kunna ga yi tubo da su nabi muhammadu ngai kwemi sokona ga aga da wai ko goro za ko goro ko ba ko mu ba hudu okuna gale pata wata ni biya ni bo da na edio to da la da na ga mu ko ko yi pamba ba ko ya ni bi ko za no ni pa de duro de ga ga na tu fi na tu ba so ke nuna su ko ni wa nuna a ci gana na wa gaji tuci ta ko bayani a dini na bayyana mu gaji za ku ba man sai ni ga wayo mu ya ni Muhammadu bayani ne ko nan ne ya ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na su ko dan yi ga ku bayani wa zai ma jani fattabi'u anna hadha sirati mustaqima fattabi'u ya mi tuba ya annabi Muhammadu nan wala tatabi'u subla e gala mi tuba gijima ekpagini za gikini ga a yau ci gaba da anabi ne to ekpagini za gikini a ashe ba anabi cewa da ta anabi kuno ba ta ga lamu to mu ebo ne ga mutu ba wuce ba ta farraka duk ma asabili a ga gabe ko mu su kunne ko goron na ko ya ta e da bishi ju ga ya ga anabi mu mu be be woro ogoji ya ogoji ya ga anabi mu yi ga da ba ya ga anabi mu mudi ana da kalli a bara da shi su mo yà jọba lítàfi yo wáàmì yájà ke ba na yájà ànábì wáàmì yájà ànábì wo náà ìmọ̀ jọ̀gbẹ́ bá mú kan lọ́dọ̀ náà ṣùgbọ́n bújú kí bàbá kú a kan ya àpáńdé ajẹ́nìkẹ́lẹ̀ ti bébè wọ́rọ́ yà ṣé ògbó gíta bébè wọ́rọ́ òsì náà yìí di tú yìí wà tàtú yà jìbò ọ̀nà ilé ìlànà tú ilé ẹ̀dí ti bẹ́ẹ̀ wọ̀ yìí kí ilá yà jìnà kí pátá nà tánà gbogbo yà ànábì mọ̀mọ́dún kọ́ àjẹ́ o wọ́n sá àbí tẹ́lẹ̀ bọ́ wageji wuce da yagi muna wagawai ya nabi na ya riga ba na yaji kamar shi na kawai da yaji boce alamito yi gani tu yagi kamar ya ci gawa godo ita kawai ga na yawa mhm. da jagogi ya yagi gaji nga nga eh, na wadi bari dana muji woro ya anabi ocho gaji duka bi gaji istifaro nga gaji salata anabi wuya ito anabi gaji salata anabi ni salata anabi na maga anabi go yo ocho kashi na ocho bebe yoro no Na no ocho na anabi ga gaji salata anabi na wai kana anabi jina ba kiro ocho bebe yoro yoro eh wato bi ma'ana zanne ne ga mu ga te kikini ga mu ya da mu da buji ma ji ba anabi

àmọ́ ọ̀gá ní wá ẹ̀wẹ̀ àlùgbàndà ògbòrè bá ń lọ́tí ń tẹ̀ ń gbàdọ̀ lọ́gbọ́ òye mọ́ wa nílẹ̀ kémìlẹ̀ yìí nínú ìyá sàlátì ibrahim yà chẹ́yà sàlátì àdúgbò ní chẹ́yà har da mace ne ke ibrahim ya wa kubo ga gan salatu kama eh salatu kama salatu kama bi ma'ana ni cucuwa ya ya kan wa ade bukata wa bai ci ne ga ne ne ní ànábì ní ẹgbẹ́ làwọn ti dà alákàtà ànábì ní ẹgbà ẹgbẹ̀dágẹ́ ẹ̀rọ yẹtí ẹgbẹ̀gá ànábì gámọ̀ ẹ̀yẹ́gbọ́n ní wọn náà wọ́n gbé gbọ́sàbọ́ à olùgbé làwọn ti gáwọ̀ ẹ̀rẹ́bẹ̀ wọn búburú ayé wọn èkó sáadé náà wọ́n àdáni tó èkó wọn àwọn èkó láti tó láti tó ká olùgbé èkó wọn náà wọ́n láti tó àdáni làwọn ti gáyìí láti títí wọn náà wọ́n yẹ́gbọ́n àwọn yẹ́gbọ́n àdé so ìdínà rẹ̀ yìí kú báyìí kú ẹ sọ̀pọ̀ àlùbá yìí ti tẹ̀lé ká mọ́ tẹ̀lé ká níbẹ̀ àti ọ̀gá mọ̀ yá àlẹ́ mọ̀mọ́dù wà á lẹ̀ mustapha mu á tẹ̀lé kọ́tì láàsìkẹ̀ náà máa kàdákà tòyí tó tòsí báyìí bá tẹ̀sí pàrọ̀ ìjọ ju wọn pàrọ̀ gba ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀sà tiẹ̀ tó ìbò ló ń gbà wà jó so ya bu ولو شاء الله لهداكم أه؟ ولو شاء لهداكم أجمعين ngaba Allah ba ngai so su kuda wuya ni da wannan qasdu sabil mai zige ne as-sabil ba wannan al-islam so qasdu sabili eh istiqamatu sabil figar ruqa daidai ne ko bayani su kuda ga tunayi kemnu ma da kasdi sabili ma a ci gadi jayin sabili kama na su kwaga wani na a jayi eh a da kasdi sabili da kwan goro da kuna tashi na kuna ga kwan ta tubo muda a ta zabe wani ke ba da adabu muhammadu direct za a na kasdi sabili na wani jayin madabo jayin sabili eh? da kuna wadata eh wabi a nida da a ta zabe ne muda ma'ana da wuce a za ba su kowane direct jahilu da wani jahilu sabi so kasda sabi ne za a gani da zanta iya ga jahilu sabi ne kuna ko ke gore ni da kuna jowa direct ya da janna mun ga jahilu sabi ne da sha kuma gaba wasu su ko ba la da kun ajmai mun ga yi ba bata ba be no ze na ya mini ba bace idan da ba ba yi a sana da amma cije je ya da na pipa su ko ga shi do kadara su ko ga shi do ki mai da ci gawa mu da su kai nuna ina ba hawa a tana da mun kufi ba da su kuji sauki ba su kuka wani a da ke a da a je kwai bawo so alhamdulillah